muka shiga airport muna shiga sai na tarar da yan uwansu yan ss sun fi su su talatin da biyar jirga jirga sai na ga daraktansu sai na ga wasu manya manya mata ta kuma tana ce to ai ne. zai in gaya mata abin da ta suke dan kai musu kai wallahi tallahi da wannan abin da shi wajen ina zuwa na ce ah, madam na ce madam kin ga yadda yaranki suke ta dukan tana tashi karka yi rashin mutunci karka yi rashin mutunci wane kai wane ne kai Dan ci mutuncin ka da shi na tsaya ina so ku fahimta ne saboda na tara da yawa bayan Allah duka ku yake ta game mu ma na juya ne ta kuma ba gurin to saboda ba a yi wata biyar ba ne je wajen mijinta a Abuja muka fahimci juna muka yi wasa muka yi dariya har ya zo kone lifta da kansa sun ci ya kamata sanar da mijinta me ya faru sai na shiga wani guri sai na ɗin aka ce fiye da ka gaya masa matarsa ta zo matsala da shi ina dawowa ina matan ta gida gida ka cika da kaza wallahi ba za mu baka gwamnati a kan ba ba za mu yi bakin jini duk wani gashi nan eh, wallahi ba za mu baka gwamnati a kan ba za mu yi bakin jini ta gama zagin uwa ta da ubana ubana yana kabari sai da aka haka mai da ta daga yaron sa fiye ɗinsa gashi ni ba ji da kowa ba fiye sa ya zo muna kan yana ɗaukar hoto ta ce wannan uban wane ne yake wannan ku doke su yan uwansu suka fito da belt suka dinga dukan sai da suka fasa masa nan jini ya yi bashi kuma aka hana ni ta ce ba zan hau jirgin ba jirgin da ni na biya da kuɗi na ga aka ce muna sita aka ce sai dai mu koma can ba na ce yin Allah matar mai rike da kujerar mulki ba mai rike da kujerar daga ƙarshe dai aka zo aka ce ba zan ɗauki da na dame ne kuma sai na hau jirgi sai waɗannan mutanen nasu aka za aka ɗauko su suka tare ni suka ce za mu tafi da kai ofis na ce ku kawo ɗan ba ku samu sannan zan tabbatar da cewa kun yi a nasu na amma a cikinku malamai aka samu wani mutum ya kai gaske ne ba ni da mutunci na ci mata mutunci na yi yadda ka san yana gudun a Shin wannan a matsayinsa na malamin addinin musulunci ya yi halarci ko bai halarci da za mu tsaya a gaban allah subhanahu wa ta'ala zai iya kare kansa to irin wannan abin ke so mu roƙe don Allah dan annabi a daina shi sai da na je wajen ubangidansa na ce to mala ina so ka fahimta ina girmama ku ina ƙaunar ku amma kaji kaji kaji kaji mala ya ce ba mu ji daɗi ba kuma mun kira shi mun yi masa ba abubuwan da ake ba daidai ba ne ya kamata ka yana so yi ya baka hujja ya zo ya kafa hujja ya same ka na cikin malam ni dai dama da mata ku da kuke bayan Allah kuke kamanta adalci kuke magana da hujja ba na son wani abu da zai zo a ce na yi muku laifi ko na ci mutunci har yanzu yana da bai ba ina fata malam zai da hankalinsa da an ce karan bana maganin zuwan bana ni ma yana cikin kuma wallahi ba zan taɓa yin wani abu na rashin ce na da darajar da wani takarda amma kuma ba zan bari ma a dinga ci mana mutunci ba kai ba da kuma dukkanin mu gwargwadon ilimin da Allah ya ba kowa yana da shi kuma wata kila ni ma da ban samu kujerar gwamna ba ni ma na tafi magana ce ta wata shida ya gama wata kila da abin da zai muna gode muku kwarai da gaske